ويجزل لهم الحبات وفق من شاء لاغتنامها فاضاءه واتقى خذل من شاء فاضاء أمره واصاء أحمده وأشكره أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة رضي لنا الإسلام دينا وشرع لنا الأعمال الصالحة ورتب عليها الأجر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وإن من اتقاه وقاه وحفظه في الدنيا والآخرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا عباد الله أن الله قد شرع لنا أزمنة فاضلة تضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها أبواب الرحمات يتفضل الله بها على عباده بمضاعفة الأعمال الصالحة ويعطيهم على القليل الكثير يغفر فيها للمستغفرين ويتوب فيها على عباده المؤمنين ويجيب السائلين هذه الأزمنة تتكرر من عام إلى عام ومن وقت إلى آخر منها هذه الأيام الأشر الأولى التي تستقبلنا من شهر ذي الحجة فإنها أيام فاضلة عظم الله شأنها ورفع مكانتها وقسم بها في كتابه فقال عز وجل والفجر وليال أشر فالليالي الأشر هي ليال أشر ذي الحجة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام أي الأيام الأشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري في هذه الأيام أيها الإخوة تجتمع أمهات العبادات فتجتمع فيها الصلاة والصيام والحج والصدقة بالأضاهي والهدي وغيرها والتي لا تجتمع في غيره عباد الله في هذه الأيام يوم عرفة ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم به النعمة وأنزل فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفي هذه الأيام الأشر يوم النهر الذي هو أعظم الأيام عند الله قال إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النهر ثم يوم القر أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في المشكات في هذا اليوم ترى يعني تراق دم تراق دماء الأضاهي والهدي تقربا إلى الله عز وجل وهذا من أفضل القربات وأجل الطاعات فقد قرن الله الذبح بالصلاة قال تعالى فصل لربك وانحر وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عباد الله فينبغي للمسلم أن يستقبل مواسم الخيرات بالتوبة الصادقة النصوح التوبة من التقصير في الواجبات والتوبة من ارتكاب المحرمات والتوبة من التقصير في شكر نعم الله علينا فكم من نعم أنعمها الله علينا قل أن نشكرها وكم قصرنا في داعة الله وما وما تبنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافيا في جسده يملك قوت يومه فكأنما حيز له الدنيا بحذافيرها أخرجه الترمذي في صحيح يعني وهو في صحيح الجامع فمن فمن من فمن يعني فمن منا أدى شكر هذه النعم أي كثيرا منا لا يشكر الله على هذه النعم ثم ينبغي على المسلم أن يغتنم مواسم الخيرات فيما يقربه إلى ربه ويرفع درجته في الجنة قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأولى الأعمال في الاهتمام هي هي الفرائض التي وجب التي أوجبها الله على عباده من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر, وبر وصلة الأرحام مع ترك المحرمات والمنكرات فذلك أفضل ما يتقرب به المسلم لربه جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث القدسي الذي يرويه عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أخرجه البخاري ويعني هذا ثم يكثر بعد ذلك من نوافل العبادة وسائر الطاعات فبها تكمل الفرائض وترفع الدرجات وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يزال عبدي يتقرب يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أخرجه البخاري وقد قال النبي لرجل لرجل الذي سأله أن يكون رفيقه في الجنة قال فإني على نفسك بكثرة السجود أخرجه مسلم ومن هذه الأعمال قربة يعني قراءة القرآن ويعني وتعلمه أو وتعلمه والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرهام والأقارب وإفشاء السلام وإدعام الطعام والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ اللسان والفرج والإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف والإنفاق في سبيل الله وإماتة الأذى عن الطريق والنفقة على الزوجة والعيال وكفالة الأيتام وزيارة المرضى وقضاء هوائز الإخوان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيذاء المسلمين والرفق بالرعية وصلة أصدقاء الوالدين والدعاء للإخوان بظهر الغيب وأداء الأمانات والوفاء بالأهد والبر, بالخ... والبر بالخالة والحق والخال وإغاثة الملهوف وغض البصر عن محرمات الله أو عن محارم الله وإصباغ الوضوء والدعاء بين الأذان والإقامة وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة يوم الجمعة والذهاب إلى المساجد والمحافظة على صلاة الجماعة كل هذه أعمال البر أعمال تقربك إلى الله ومنها المحافظة على السنن الراتبة والحر وال والحرص على صلاة العيد في المصلى وذكر الله عقب الصلوات والحرص على الكسب الحلال وإدخال السرور على المسلمين والشفقة بالضعفاء واصطناء المعروف والدلالة على الخير وسلامة الصدر وترك الشحناء وتعليم الأولاد والبنات والتعاون مع المسلمين فيما فيه خير ويشرأ في هذه الأيام المباركة الصيام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة وذلك لما لما للصيام من أجر أذيم عند الله قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجاهه عن النار سبعين خريفا أخرجه البخاري ومسلم ويزداد أجر الصيام إذا وقع في هذه الأيام المباركة ويتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صومه فقال يكثر السنة الماضية والباقية أخرجه مسلم ومن ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة التقرب إلى الله بذبح الأضاحي وفي ذلك أجر عظيم وهي سنة نبي أبينا إبراهيم وشراها لنا نبينا من بعده قال عبد الله بن عبد, عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي أخرجه أحمد والترمذي وقال أنس بن مالك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملهين أقرنين ذبحهما بيدي أخرجه البخاري ومسلم واعلموا عباد الله أن للأضهية أحكاما وآدابا ينبغي للمسلم أن يرائيها منها أن من أن من أراد أن يضحي فإنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره إلى أن يذبح أضحيته قال إذا, أرى إذا رأيتم هلال ذي الهجة وأراد أهلكم أن يضهي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضهي أخرجه مسلم أخرجه مسلم وهذا الحكم خاص بصاحب الأضهية فقط أما أهله وأولاده فلا يلزمهم ذلك ومن أحكام الأضهية أيها الإخوة أن يعني أن تبلغ السن المجزئة شرعا ومن الغنم ما أتم سنة كاملة ومن الضأن ما أتم ستة أشهر ومن الإبل ما أتم خمس سنين ومن البقر ما أتم سنتين كاملتين وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة أشخاص فلو اشترك سبعة في بعير أو بقرة أجزأت عنهم جميعا ومن أحكام الأضحية أن تذبح في وقتها المحدد شرعا ويبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين أخرجه البخاري ويمتد وقتها ويمتد وقتها إلى قبل إلى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ومن أحكام الأضحية أن تكون خالية من الأيوب المخلة شرعا قال أربع لا تجزو في الأضاحي الأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلؤها والكثيرة التي لا تنقى أخرجه أبو داود نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاستفادة من هذه الأيام وأن يعيننا على اقتنامها على الوجه الذي يرضيه عنا وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya baiwa ga bayansa ya sama masu wasu lokacai na musamman na alkhairi wanda yake riɓanya ladan ayyukan alkhairi a irin waɗannan lokacai domin ya gafarta ma bayansa ya karɓi tubansu ya wato ya girmama masu kyautar da yake masu talada haka nan. Allah yakan datar da wanda ya so ya ci gajiyar waɗannan lokatai wajen yi masa ɗa'a da jin tsoronsa, hakanan kuma Allah yakan taɓar da wanda ya so sai ya taɓe, ya ƙibin umarnin Allah ya saɓa masa a irin waɗannan lokatai muhimmai Allah ya tsare mu. Ina gode masa, har wa yau Allah shi ne wanda ya cika mana wannan addini, kuma ya cika mana ni'imarsa yardan yarda mana da musulunci ya zama shine addini a gare mu ya shara'anta mana ayyuka nagari kyawawa a wasu lokatai na musamman kuma ya yi bayanin lada mai yawa ga wanda ya irin waɗannan ayyuka ɗin ina shaidawa lallai babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa Lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzon ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu a cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku nisanci saba masa ku ji tsoronsa sai Allah ya kiyaye ku a nan duniya da lahira ya ’yan uwa, Allah maɗaukaki yana cewa wanda duk ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah, kuna kan musulunci daidai, haka nan Allah maɗaukaki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku ji wato ainihin ku jira waltanzur nafsu ma qaddamat lighadin kowace rai ta duba wai me take aikatawa dan gobe sannan ku ji tsoron Allah lalle Allah mai bada labari ne game da duk abin da kuke aikatawa domin yana sane da duk abin da kuke yi ku sani ya ’yan uwana musulmi lalle Allah ya shar'anta wasu zamanai wasu lokatai wanda ya sanya masu falala a cikinsu ya fifita su akan sauran lokatai nan ya fifita aikin lada a cikinsu akan sauran lokatai yakan buɗe ƙofofi na rahamarsa a irin waɗannan lokatai ɗin Allah maɗaukaki yakan fifita bayansa wajen riɓanya masu ayyukan alkhairi da suka yi kyawawan ayyuka a cikin irin waɗannan lokatan yana ba su lada mai yawa akan wani abu da za su yi ɗan kaɗan hakanan yana gafarta musu zunubansu yana karɓar tubansu hakanan ya ‘yan uwa mu sani a irin waɗannan lokacai Allah yakan amsa roƙon masu roƙo waɗannan lokacin sukan maimaitu a shekara mukan yi bayanai lokacin da dama domin nusar da kanmu mu san muhimmancin waɗannan lokacai ɗin daga cikin irin waɗannan lokacin masu muhimmanci da Allah ya fifita su shi ne kwanaki goma na zulhijja da suke gabato mu waɗannan kwanaki girmansu ya kai girma falalarsu ta kai falala sha'aninsu ya ɗaukaka ya girmama domin Allah ya rantse da waɗannan kwanaki yake cewa wal fajiri wa layalin ashir Allah yake rantsuwa da alfijir kuma yake rantsuwa da waɗannan darairai guda goma malaman tafsiri suka ce ai darairai goma su ne dareren zulhijjan nan daga na farko har zuwa goma ranar da ake kiran temun nahar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wato ainihin falalar ayyuka a waɗannan kwanaki har ta fi falalar jihadi fi sabilillah kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masu yarda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da za a yi ayyuka nagari a cikin kwanakin allah ya fi so wannan ayyukan kamar irin ayyukan da za a yi su a cikin waɗannan kwanaki goma su ne dai kwanaki goma na zulhijja aikin da bawaye a cikin waɗannan kwanaki to Allah yana son waɗannan ayyuka fiye da irinsu da zai a wasu kwanaki ɗin tare da cewa kowane wata a kowane kwanaki ana so kai ta ayyukan alkhairi amma a waɗannan kwanaki goman ba wani aiki da Allah ya fi so a yi masa irin aikin da ya auku cikin wannan kwanaki goma ma'ana ana so a nuna maka a lokacin ka ƙara gyara ɗamara ka ƙara zage dantse wajen yawaita ayyukan alkhairi shi yasa na ga ya kamata in lissafo mana ayyukan alkhairi dangogin ayyukan alkhairi wanda za ka shagaltu da su a cikin waɗannan kwanaki hakanan annabi ya faɗi wannan magana sai wani sahabi ya ce ya manzan Allah har jihadi fi sabilillah annabi ya ce har jihadi ɗin fi sabilillah sai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo da kowa ba shi karan shi bai dawo ba dukiyar ma bata dawo ba ma'ana ya yi shahada kenan amma inda za shi ya dawo to yin aiki na gari shi abin da ya ɗin bai fi aiki na gari da wani zai ba cikin wannan kwanakin falala kaga wannan wata gara ɓasa ce kamar daren lailatul qadr ne da Allah ya samar saboda kawai wata bonanza da Allah ke so ya bayansa wanda Allah ya zurta da dacewa to haka nan su ma wannan kwanaki goma ɗin kawai wani abu ne Allah ya ware ma bayansa muminai su zo su shagaltu su yi aikin da zai kusantar da su ga Allah su yi aikin da zai kai su aljanna irin waɗannan hadisai in ka ji su to ka daɗa fahimta su fahimta mai kyau ba ana nufin ka tattara aikin alkhairi ka bari ba sai sun zo a'a in dai kai mumini ne ba haka za ka fahimta ba abin da za ka fahimta ana gaya maka ne ka ƙara rubanya ayyukan abin da kake na alkhairi ya ‘yan uwa malamai masu shari'a irin ƙarƙashin waɗannan hadisai sai suka ce ai manya-manyan ayyuka me yasa kwanaki goma nan suke da falala saboda sun haɗa manya-manyan ayyuka na ibada wanda ba wasu kwanaki da suke haɗa dukkan ayyukan ibada musamman rukunan nan guda biyar ko mu ce hudu sai a irin wannan kwanakin domin a cikin su dai ga sallar farilla ana yi sannan ga azumi wato ainihin azumi na nafila da ake kwadaitarwa sannan ga hajji in ma ka ɗauka gaba ɗaya azumin ko taron ba za ka ba akwai na rana arafa ga wanda ba sha arfa ga hajji alhazaina gabatarwa sannan ga sadaka ta layya da ake ta ƙoƙari a yanka layya a yanka hadaya da sauran ayyuka na alkhairi to ba lokacin da suke haɗuwa sai a wannan kwanaki wasu malaman suka ce wannan shine dalilin samun falalar da wannan kwanaki suka yi har wa yau a wannan kwanakin ne rana arfa take a cikin kwanakin ne rana ta tara a ran nan ake arfa ita ma kowa ya san falala arfa domin a wannan rana ce Allah ya ce ya cika mana addinin mu ya cika mana dukkan ni'ima aka saukar da ayan nan wacce take kare kashin bayan dukkan aikin wato ɗan bid'a da yake yi Allah ya ce a yau na cika maku addinin ku na kuma wato ainihin na cika maku ni'imata kuma na yarda maku da musulunci ya zama shine addini an cika addini an cika ni'ima kuma Allah ya dada musulunci ya zama shi ne addini akwai ni'imar da ta fi wannan yau addinin da an bar shi kofa buɗe zuwa yau kowa ya abin da ya ga dama da musuluncin yau ya zama ma ba a san ma menene musuluncin ba sai Allah ya kulla kofa duk abin da za ka da sunan addini to sai ya zama annabi ya yi sahabban nan sun yi in ba haka ba ka zo da wani abu sabo kharij din ba shi cikin addini to wannan falalar an same ta ne rana ta tara ta wannan wata ɗin daga cikin abin da wannan wata ya ƙunsa shi ne, a cikin shi ne yaumun nahar yake ranar suka ranar yanka ranar kwararar da jini ranar da take mai girma kamar yadda ainihin ya inganta cewa annabi yana cewa inna azamal ayyami inda Allah ta'ala yawmun nahar mafi girman rana a wurin Allah ita ce ranar yanka ranar nan ta goma ta zulhijja duk wannan ya haɗa da waɗannan kwanaki ‘yan uwa to muka duba bayanai suna da yawa akan bayanin wannan falala ɗin saboda haka wannan kwanaki ‘yan uwa kwanaki ne da a cikinsu ake kwararar da jini a cikinsu ne ake layya ake hada domin duk a sami kusanta zuwa ga Allah a cikinsu ne wato ake ayyuka na falala na ɗa'a ga Ubangiji saboda haka ma wato ainihin wato ainihin ita wannan yanka ɗin take da matsayi na musamman Allah ya gwama ta da sallah ya ce salli li rabbika wanhar ka yi sallah kuma ka yanka domin ubangijinka ma'ana kai suka kenan kana matsayinka na mahajjaci hadaya kana matsayinka na a gida za ka yi layya dukka waɗannan sun shiga cikin abin da ake nufin fasalli li rabbika wanhar sannan yanka ‘yan uwa kowa ya san matsayinta a musulunci Allah ya jero ta cikin jerin gwanan abubuwan da ya nuna nashi ne shi kadai ake mawa ya ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati ya lillahi rabbil alamin annabi aka gaya mu wannan ka ce lallai sallata da yankana da kuma rayuwata ka cokan ɗinta da mutuwata gaba ɗaya na Allah ne ubangijin halittu kaga ashe yanka ba karamar ababa ce ba a yin yanka don gunki don wani aljani don wani son zuciya don wani tsafi don waye yanka don Allah ake yi domin Allah ya ce nashi ne gare shi kawai ake yi la sharika lahu wa zalika umirtu ana wal muslimin bayan Allah ya kamata ga dukkan musulmi ya fuskanci wannan kwanaki da muke fuskanta Allah ya nuna mana su da kyakkyawar zuciya da tuba na gaskiya sannan da kuma ya tuba kan taksirin da ya yi akan ayyuka na wajibi kila sallar jan ita kuce man watakila wani abu da ya kamata in ban yi ba duka in tuba ka tuba sannan kuma da tuba akan ayyuka na haramun kila wani abu ka je ka aikata ka yi da wani ko ka ci mutuncin wani ko ka taɓa dukiyar wani duk waɗannan suna cikin muharramat sannan ka tuba daga cikin rashin ma kyakkyawan godiyan da ya kamata kai ma ubangiji ba kai mashi akan godiya kan ni'ima da an taɓa mu sai mu ce muna cikin babu komai a jihunmu babu kuɗi talauci talauci sai mu manta da wannan hadisin da annabi ke cewa duk wanda ya wayi gari wato a cikinku yana aminan cikin wato aminci aminan cikin aminci mun ga matsala ta rashin zaman lafiya yadda take hana kwanciyar hankali a kasa fita neman abinci fita ma a karantar ya nemi ya gagara a tsaya a saurari karatun sallar ma a kowane suka daina sallar jam'i musamman sallar asuba saboda babu aminci to annabi ya ce wanda ya waye gari cikin aminci yana cikin aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi cikin aminci na zaman lafiya da kuma aminci na ɓangaren imani a karan kansa da iyalansa sannan gangar jikinsa ma lafiya lau to ya mallaki abin da zai ci a wannan wunin nasa annabi ya ce kamar an ba shi duniyar nan ne da abin da ke cikinta hawaye gari lafiya don in ba lafiyar lafiyar kake nema iyalanka ba lafiya ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali to kawaye gari lafiya iyalanka lafiya kana da ɗan abin da za ka ci maimakon ka ce Allah na gore sai ka tafi kai ta ihu kana ruri kana raki kana gaya ma ubangiji kai baka gode ba to wannan ma takasiri ne shi kan shi ka tuba in tuba a kan abin da muke na rashin godiya ga Allah a bisa ni'imar da ya mana har wa yau uwa ya kamata ga musulmi ya ƙoƙari ya ci gajiyar wannan kwanaki goma da za su zo wajen kusantar ubangijinsa yadda za a ɗaga darajarsa wato ainihin a cikin gidan aljanna kayan ayyuka na shiga aljanna ita kanta aljanna hawa hawa ce kullum cewa akai ka roƙi aljannar tafi kowace ta ce aljannar firdaus shi yasa Allah yake cewa ku yi gaugawa zuwa ga wato neman gafara ubangijin ku da kuma neman aljanna wacce take faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa kamar faɗin sama da ƙasa ba kamar unguwarku ba ba kamar ɗan gidanka ba ba kamar ɗan garinku ba ba kamar jihar ku ba faɗin sama da ƙasa da taka ce ɗan uwa kai kokari aka ce kai gaugawa kai ta himma wajen neman wannan aljanna din kuma Allah ya ce ya tattale ta ne ga masu takawa Allah ya saka mu cikin su ya ƴan uwa mafifitan ayyuka wanda ya kamata muhimmanci da su wajen ƙoƙarin samun falalan wannan kwanaki na farko su ne farillai da aka wajabta mana wadda dama aka yi kuskure da an ce ga wata falala ta lokaci sai mutum ya je kamar wasu cikin ramadan sai su yi ta kiyamun laili kuma ba za su je sallar jam'i da asuba ba kaga sun bar wajibi sun je suna nafila masu wannan ba su da fiqhul ibada ba su da fiqhu na musulunci to yanzu ma wannan kwanakin da muke magana farkon abin da ake nema a wurinka abin da Allah ya farlanta maka ya farlanta man mai kokari mu sauke shi saboda ingantaccen hadisi ƙudisi haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ba wani abu da bawa na zai kusanta zuwa gare ni na fi so sama da abin da na farlanta masa sallar farilla ka zo ka yi sallar juma'a nan cikin jama'a waye waye na farilla duk ka sauke to shi Allah ya fi so amma ka bar farilla ka tafi kana nafila baka gane addini ba kuma kana cikin matsala farilla nafila ga fa'idar ita ma a cikin hadisi kudisi abinda annabi yake cewa bawana wana ba zai gushe ba yi abinda hadisin nassi ne amma ƙudisi annabi ya faɗi yake cewa Allah ya ce bawana wana ba zai gushe ba yana ƙara neman kusanta zuwa gare ni da ayyukan na filfili face na so shi ashe ka gama farilla to ka tashi kai nafila kana abin da za yi Allah ya ƙara sanka amma ba yi farilla ba ka tashi kana nafila shirme kake yi wannan shine wani wani hadisi da wani sahabi ya zo wurin annabi ya ce roƙa masa ya zama tare da shi gidan aljanna mai annabi ya ce mai ce ya tafi kai ta bacci ya san wannan sahabin ya gama da farillai sai ya ce mashi to ka taimaka man a karan kanka da yawan sujuda ina jin kuna fahimta ma'ana abin da yake nufi in ka sauke wajibi kana neman aljanna har ma wacce za ka zauna tare da annabi to kai ma fa sai ka tashi ka kuke annabi sallar nafila yake ha kafarsa ta kumbura to kai ma tashi ka taimaka man da yawan sujada sannan roƙa ma zama da ni kaga annabi yana nuna mana darasin yadda duk wanda ke son matsayi a gidan aljanna mai son matsayi a wurin Allah ya sauke farillai sannan ya ta ƙoƙarin nafilfili bayan haka ya ‘yan uwa ayyukan da za ka yi a cikin wannan kwanaki da ma wasunsu suna da yawa na aikin ɗa'a daga farko dai za mu iya lissafa kaɗan daga ciki mu ce maka karatun alƙur'ani koyansa da koyar da shi ka koya ka iya ka karantar da shi aiki ne da zai kusantar da kai ga Allah neman gafara wurin Ubangiji biyayya ga iyayenka sadar da zumunta ga 'yan uwanka makusanta yaɗa sallama tsakaninka da musulmi ciyar da wanda ainihin ke bukata a ciyar da shi hakanan yin sulhu tsakanin mutane da ba su fahimta juna yin umarni da kyakkyawa da hani ga abin ƙi kiyaye harshe da kiyaye farji kyautata wa makwabta nan kuma kyautata ma bako da girmama shi da ciyarwa fi sabilillah da gusar da ƙazanta kan hanya ashe kaga kwasar bola a kai hanya yana cikin cutarwa hakanan ciyarwa ciyar da iyalinka matarka da 'ya'yanka a daina barin iyali da yunwa a zo ana cin mai daɗi su a basu cikin wahala kyautata ma maraya da ɗaukar nauyinsa da ziyarar mara lafiya a asibiti ko a gidansa hakanan biyan buƙatan wanda ke neman a biya masa buƙata na ‘yan uwa ne ko mukusanta ne yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam musamman ranar juma'a hakanan kuma da barin cutar da musulmi da ƙoƙarin jin tausayin talakawa masu mulki kenan su ji tausayin talakawansu su kyautata masu yana cikin aikin da ke kusantarwa ga Allah ga wanda aka jibinta masu al'amarin al'umma hakanan sadar da wato ainihin zumuncin 'yan uwan mahaifi abin abokan mahaifi ka ziyarce su ko abokan mahaifiya ƙawayenta kenan da yan addu'a ga yan uwanka musulmi ba sai a gabansu ba suna kana can yanzu ka tafi aikin haji ka ce Allah ya taimaki musulmin Najeriya kana nan ka ce Allah ya taimaki musulmin Masar kana nan ka ce Allah ya taimaki wani da duk wannan yana cikin aiki na da'a wanda za ku santa ga Allah haka nan rike amana da cika alkawari da ba da amanar haka nan har wa sadar da zumunci na 'yan uwanka bangaren mahaifiya da bangaren mahaifi da taimaka mu wanda ya shiga halin kakani kayi. haka nan rintsa ganinka daga ganin abubuwa na haramun a talabijin ne a ainihin jarida ne a kan titi ne a ina yana cikin abin da za ka kusanta zuwa ga Allah nisanta wannan ayyuka na saɓo ɗin da kyautata alwalarka in ka tashi yin alwala haka nan ya ‘yan uwa yana daga cikin aikin da zai kusantar da kai ga Ubangiji yin addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iƙama hakanan karanta suratul kahfi a irin wannan rana ta juma'a hakanan ka tafi masallaci akan lokaci ka kiyaye sallolin ka da cikin jama'a salloli biyar da kakan yi banda ma ta juma'a ɗin hakanan da kuma ƙoƙarin kiyaye rawatib ka gama sallar azahar ka tashi ka yi ta nafila ko kafin ko kuma sallar ainihin isha bayanta kamar yadda hadisi ya jero su su ma kiyaye su dina cikin abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah waɗannan ayyuka ƴan uwa in muka ji su za mu ga kamar suna da yawa amma wallahi di yawan nan nasu wani sai ya watsar ya tafi na tararumo abin da annabi bai ba bai ce a yi ba dan Allah ku taɓe da ta yi wannan ababen nan da muka lissafo duk muna yin su dukkan su kowane da hadisi ingantacce tabbatacce akan annabi ya ce a yi su ba lokacin da za a karanta ma abin a karanta ma dalilinsa amma sai mutum ya watsar ya tafi yana rakimo abin da yake bid'a ce ba addini ba ne ya turo shi cikin addini ya yi kuma ya ce wai a yi shi ma bayan yayin ya'yan uwa yana cikin abin da zai kusantar da kai cikin wannan kwanaki ƙoƙarin halattar idi ka je kan lokaci ka saurari hudu ba bayan ka saurari ka yi sallah ɗin ambatan Allah bayan salloli askar nan na bayan sallah tsananin kwaɗayi wajen cin halal ka nisanci haramun duk inda halal yake komai ƙanƙanta ka cika haƙura inda haramun yake komai daɗinsa da zaƙinsa kauce wannan yana cikin abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah cusa farin ciki ga 'yan uwanka musulmi da tausaya ma masu rauni da jin kansu da yin aiki na alheri da nuna hanya alkhairin ga wani shi ma ya sami alkhairi ɗin da wato da samun kirji mai faɗi ya zama zuciyarka ba komai na jin haushin kowa a ban ƙasan nan ba abin da ke bata maka rai sai an taɓa addinin Allah an taɓa musulunci da musulmi haka nan da barin gaba tsakanin juna na musulmi da ƙoƙarin koya ma yara addini da sanar da su musulunci da taimakekeniya tsakanin musulmi har wa yau an shar'anta cikin waɗannan kwanaki yin azumi na kwanakin nan tara har da ranar wato tara ita ce ranar arfa kenan azumin in ba za ka yin taran ba to karka yadda na ranar arfa ya kuce maka saboda falalar da annabi ya faɗi cewa duk wanda ya azumce shi za a kankare masa abin da ya wuce na zunubinsa da kuma na abin da ainihin wato ya saura kenan sauran abubuwa da suka shafi maganar layya na karanta su da larabci lokaci ba zai ba da dama in fassara su ba ta yi malam in ya zo hudu ba mai zuwa da ya bayani cikakke a kan layya tana daga cikin abin da ake so a yi a cikin wannan kwanaki ƙoƙarin yin layya domin manzo sallallahu alaihi wasallam tun da ya je madina shekarar shi goma bai taɓa barin wata shekara bai layya ba kamar yadda abdullahi dan umar ya bada bayani hakanan anas ma ya ce annabi ya yi layya da raguna guda biyu ya ‘yan uwa waɗannan hadisai kaɗai suna nuna maka layya babbar sunna ce babbar ibada ce kana da hali ka yi wato wannan layya ɗin wasu na cewa ainihin haɗa mutum bakwai ƙasa da bakwan su haɗa a kansa sa ko raƙumi sai masu hadaya kawai amma wasu malaman suna cewa maganan nan ta haɗe har alayyama za ku iya haɗuwa ku so ƙaton bajimi in dai ba ku ce ku bakwai ba ku yanka da sunan layya ko ƙaton raƙumi za ku iya yanka da sunan layya tun da an sami wasu magabata sun tafi akan cewa abin bai tsaya ba akan hadaya kawai Allah ya sa mu dace saboda haka ya 'yan uwa bayanin layya sai mu bar ta hudu ba ta gaba sauran sharhin kwaji ga ainihin malam ko kuma wanda zai hudu ba a wannan sati din Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki wannan addini namu ya taimaki masu taimakonsa Allah ya taimaki wannan addini namu da taimakon masu taimakonsa Allah ya mana maganin sharrin masu sharri Allah ya mai da sharrin a kansu masu ƙoƙarin su taɓa wannan addini da masu kula da wannan addini Allah ga ka ga sunan na cikin gida da na waje Allah kai mana maganinsu Allah ka ɗaukaka addininka ka ɗaukaka masu ɗaukaka wannan addini ka ƙasƙantar da masu son ƙasƙantar da shi Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganin su rabbana a inna walatu in alaina wansurna wala tansur alaina wamkur lana wala tamkur alaina wahdina wa yassir alhuda ilaina wansurna ala man baga alaina اللهم kitabi الكتاب sahabi السحاب سريع hazimal ahzabi Allahumma اللهم ahzaba الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على من يظلمنا وخذ منه بثارنا اللهم انصرنا على عدونا وأرنا فيه ثارنا اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا معاسيتك معصيتك يا رب العالمين وجعلنا من عبادك عبادك الصالحين وحزبك المفلحين واعف عنا وتب علينا واغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 فيتللوا صوصفوا فكما رحمكم الله أربو صد الخلل أديديتا لك فلا صدد كفاف ودجونا أديديتا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر وسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب